أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آيو بقي قوة رمضان hijira annab sallallahu alaihi wasallam ta 1431 Wanda daidai take da ranar 17 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya a za mu yi darasinmu na bakwai kenan a cikin wannan karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurkan a cikin wannan wata mai albarka na ramadan allah ya fahimtar da mu littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu cikin masu karanta shi haƙƙa tilawatihi daga tambayoyin da aka rubuto a yau na farko wannan dan yana tambaya yace ka ga waɗansu iyaye suna kokari wajen halartar karatu da halartar sallah a cikin jama'a suna kwasal alhairi amma sun kyale 'ya'ya, ba sa zuwa gurin karatu ba sa sallah a cikin jama'a kowane irin kira za a yi ga waɗannan mutane eh to wannan yana daga cikin nasiha da wannan dan uwa wannan lura ya wannan tsokaci nasiha ce kuma dama addinin musulunci nasiha ne ga jagororin musulmi da kuma ga gama garin musulmi kowa da kowa don haka ba zancen wai ba ruwanka ba ne a kai ka je kai harkar kamana a wannan yana daga cikin haƙƙin nasiha kuma hakikatan wato wani yana da muhimmanci kula da yara kula da tarbiyyar yara da sanya su su linka halartar majalisar zikir wuraren da ake ambaton Allah saboda neman alkhairi ko da ku ba ta fahimta ko da yan kananan yara ne waɗanda ba sa fahimta mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci ya yi sallah da umama yar zainab jikarsa wato umama jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jaririya ya dora ta akan kafaɗarsa. yana sallah in zai yi ruku'u ya ajiye ta in ya dago daga sujada ya dauke ta ya mayar da ita kan wuyansa ya yi sallah tare da ita to alhairin da ke cikin wannan shine irin waɗannan majalisai rahamar Allah na sauka a wajen mala'iku suna zuwa sakina tana sauka ko ba cewa akai kawai sai manya sakina nan take sauka a gare su ba ba kuma cewa akai kawai sai manya su ne suke samun wannan rahamar ba bal ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa mala'iku yayin da suka ce masa sun zo majalisin ambaton Allah majalisin ilimi sun ga wani da wani shi baya ciki baya cikin majalisin amma dai kawai yana zaune ne amma ba asali majalisin bai tara da shi ba sai ya ce shi ma a hada tare da shi a cikin wannan rahamar ya ce hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum mutane ne waɗanda duk wanda ya zauna tare da su ba zai tsiyace ba ba zai yi tsiya ba ba zai zamanto mara arziki ba duk wanda ya zauna tare da su shi ma zai samu arziki irin wannan shine sai kaga yaro ya samu wato rahama wanda za ta sanya shi ya zamanto kin tsatse shiryayye har rayuwarsa ta kare ya zamanto ya samu al'inayar rabbaniya kulawa ta Allah maɗaukakin sarki kaga Allah ya yi ma yaro katari ya sa shi koyaushe yana tare da mutanen kirki koyaushe yana nisantar mutanen ya mutanen da babu arziki tare da su duk menene albarka menene kisa masa wannan wata rahama da ya dan tana wanda bai san ma ya nine ta ba amma Allah madaukakin sarki ya bashi ita wanda yake menene ya sanya shi ya samu wannan wato kulawar iyaye da kulawar masu kula da shi don haka babban alkhairi ne a sanya yara su rinka zuwa shi yasa wato yana daga cikin maslahar addinin musulunci wato addinin musulunci yana samun maslaha yana haifar da maslaha dukkan guda biyu wato yana daga cikin alkhairin da ke cikin addinin musulunci ba a hana yara zuwa masallaci su sallah ba tare da cewa akwai wata mafsada a cikin zuwan su masallaci za su iya yin wasa za su iya yin hayaniya za su iya yin bawali ko su yi najasa a cikin masallacin tare da muhimmancin masallaci amma duk da haka aka ce a kyale su ba a ce kada su zo ba domin me domin maslahar da ke cikin zuwansu ta fi ɓarnar da ke cikin su zo su rinka kawo mutane tashwishi ko su rinka yin kuka idan da su duk da an san kukansu zai rage wa mutane kushu'i ko ana cikin kuka za ka ga wannan ya dauke maka yaro yana kuka ko yana hayaniya wannan zai dauke maka hankali daga nutsuwa a cikin sallah amma wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa da yara ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kan kasance ina sallah ina so in tsawaita sallata sai in ji kukan yaro sai tausayin uwarsa ya kama ni sai in gajarta sallah idan da kamar a ce ba a lura da wannan maslahar da ke cikin a kyale iyaye su rinka zuwa da 'ya'yansu ba da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda bukata ta da so na gan tsawaita sallah da ladan da ke cikin tsawaita sallah ya ku iyaye mata masu zuwa da yara kada ku zo masallaci ku kyale ku a cikin gida amma sai ya kyale su zo har saboda su ma sai ya gajarta sallar wanda ya nuna kan cewar an nuna kiyaye maslahar yara su rinka halartar masallaci tare da abin da za su kawo na wato rashin na wato wanda yake zai rage hushu'in masu sallah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya rinjayar da maslahar da yaran za su samu ta albarkar zuwan su masallaci ya zamanto wannan bai sanya shi ya ce a daina zuwa tare da su ba to wanda ya nuna a cikin wannan akwai faɗaitarwa kan iyaye su rinka halartar da 'ya'yansu zuwa ga majalisar zikir masallatai da ake salatul jama'a musamman ma a irin wato darare masu albarka cikin watan ramadan wanda yake musulmi suna yin addu'a a lokacin kunuti na wannan a cikin wannan wata mai albarka suna roƙon ma al'umma suna roƙon makawukansu alkhairai masu yawa wanda yara waɗanda yake ko da ba su fahimci su ce amin ba in suka halarci wannan wannan alkhairin da yake saukowa da ijabar da Allah ta'ala yake bayarwa ga wannan addu'ar za ta game tare da su saboda haka yara iyaye su kwaɗayi ma 'ya'yansu wannan alkhairin babban abin da ake so a cikin samun zuriya saliha a cikin samun zuriya shine ta zamanto saliha zuriya ta zamanto saliha domin nawa ne za ka ga Allah ya bashi 'ya'ya amma kuma 'ya'yan sun zamanto musiba da bala'i a gare shi to abin da yake zai maka maganin wannan ka samu zuriya saliha ƴaƴa wanda suke salihai wanda yake Allah ya sanya alkhairi da albarka a gare su sune wanda yake ko bayan mutuwarka za su rinƙa maka addu'a in ka tsufa za su za su ji tausayinka za su nuna maka rahama da shafaka to abin da zai sa su zamanto masu wannan sifa shine ya zamanto ka dangana su ya zuwa ga addini ka sanya su sun halarci wurin da Allah madaukakin sarki zai kwararo albarka a gare su Allah ya mana muwafaka wannan ce ne matsayin wanda yake azumtar azumin watan ramadan amma baya yin sallar tarawi da kuma sallar shafa'i da wuturi wannan ya tawaye makan salada mai yawa abubuwa guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin watan ramadan wanda suke sanya mutum ya samu yafewar zunubansa na farko shine yayi azumi na watan ramadan imanan wahtisaba yana mai imani yana mai neman lada na biyu yayi sallar tarawi a cikin watan ramadan shine qiyamu ramadan shi ma imanin ba yana mai imani yana mai neman lada to idan ya zamanto yayi yayi azumi amma bai yi sallar tarawih ba ya tozarta wato alkhairi mai yawa ya haramta ma kansa alkhairi mai yawa ba sharadi bane sallar tarawih sai kai a cikin jama'a amma yi a cikin jama'a shine abin da yake abin rinjayarwa abin soyarwa wajen wajen malamai masu tarin yawa saboda ne saboda alama ce ta alamomin addinin musulunci ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin musulunci duk da yake an fi so a yi sallar nafila a cikin gida amma wajen yin sallar tarawih tunda ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin musulunci ana son a yi ta a cikin jama'a kamar yadda yake shine zaɓin jama'a daga cikin malamai daga cikin su Hadda imam ahmad ibn hanbal wanda ya tsawaita magana wajen nuna soyarwar kan halartar sallar tarawih a cikin jama'a to in ba za ka iya halarta a cikin jama'a ba to kai kai kai kadai a gida kai kai kai kadai a gida sawa'un bayan sallar isha in ka koma ko kuma ka tashi a ƙarshen dare ka yi wanda yake wannan shine ya fi alkhairi wato ka yi ta a ƙarshen dare domin kamar yadda sayyidina umar ya ce yayin da ya haɗa musulmi suna yin sallar tarawi ya ce madalla da wannan wato da wannan bid'a bid'a ba yana nufin bid'a ta shari'a ba bid'a da ake kinta a cikin addinin musulunci yana nufin wato aikin da da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto an dawwama akan yin sa ba yace madalla da wannan amma wadda suke bacci ba sa yi ta fi alkhairi ga wadda suke yin ta yanzu ita ce sallar da za a tashi a ƙarshen dare a yi domin sallah a ƙarshen dare ta fi sallah a farkon dare to idan mutum ya baya yin sallar tarawih a cikin jam'i amma yana jinkirtawa ne domin ya yi da daddare to wannan ya fi alkhairi ya fi yawan lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shafa'i da wuturi kuma barin su yana daga cikin abin da yake sabbaba ma mutum wato sarefarwar adala kamar yadda imam ahmad ibn hanbal ya ce wanda yake baya shafa'i da wuturi to baya ganin ya cancanta a karɓi shaidarsa baya ganin cewa shi adali ne da ya cancanta a karɓi shaidarsa duk da ba laifi yayi ba amma barin sunna ya ya bar abu wanda yake tabbatacciyar sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nasiha ta ga wannan shine wato ya kusanci kofofin alkhairi domin albarkar da ke cikin Ramadan shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana wata mai alkhairi kamar yadda malamai suke cewa ta'arradu li nafahati rabbikum ku bijirar da kawukanku ga baye-baye na ubangijinku ga kyaututtuka na ubangijinku a cikin wannan wata ya za ka bijirar da kanka ga kyaututtukan ubangiji shine ubangiji Allah ta'ala ya same ka auraren ayyukan ɗa'a a cikin wannan wata wurin azumi wurin sallar tarawi wurin bada zakka wurin sada zumunci wurin kyautata ma mabukata wurin dukkan ayyuka na alkhairi Allah ya same ka anan to sai ya zamanto ka bijirar da kanka ga wato kyaututtuka da Allah ta'ala yake yi da falala da yake rabawa a cikin wannan wata ne albarka Yace yana so a yi sannan kuma ya tambaya ta gefe ta biyu ke cewa menene wajabcin shafa'i da wuturi da mai azumin ramadan shafa'i da wuturi da mai azumin ramadan da wanda ba mai azumin ramadan ba duk hukuncinsu ɗaya sai dai ga mai azumin watan ramadan ya karu da kan cewa yana daga cikin kiyamu ramadan yana daga cikin tsayuwar dare ta ramadan kuma tsayuwar dare ta ramadan tana da lada ta eh, tana da lada ta musamman a wannan hadisin da muka ambata na Abu Huraira cewa mun kama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan sannan wannan yace yana son karin bayani akan aikin kastam haramun ne ko halal me ya haramta shi ko me ya halarta shi Allah da lada to gaskiya da yawa daga cikin fatuwar da malamai suke yi shine kan cewa jinsin aikin kastam wato sanya haraji akan kayayyaki na ciniki sanya haraji akan kayayyaki na ciniki da hana mutane wato yin ciniki a da dukkan yanci da Allah Madaukakin sarki ya halatta musu su yi na wato tafiya a bayan kasa domin neman arzikin Allah wannan haramun ne wannan haramun ne don haka yin wannan aikin suka yi hukunci da haramcinsa to amma idan mutum ya tsaya ya duba a cikin halin irin na musulmi wanda muke ciki a cikin nigeria wanda makiya addinin musulunci idan ya zamanto kan cewa su ne a wurare ba musulmi ya zamanto kafirai su ne waɗanda suke ayyukan sana'a wanda yake musulmi kuma ba sa yi wanda wannan zai sanya su su rinka cutar musulmi wannan zai sanya su tozarta maslaha ta musulmi a cikin ƙa'idodi da malamai suka ambata na manufofin shari'a a cikin littafin qawaidul ahkam na Izzuddin bin Abdussalam qawaidul ahkam fi masalih al-anam yana cewa fi anam yana cewa da wato halam zai zamanto ya game bayan kasa baki daya dole musulmi ya zamanto kan cewa sun samu abinda zai zamanto musu hanyar neman halal wato da haram zai game duniya baki ɗaya dole musulmi su samu aiki na neman hanya ta neman halal ba bisa kuma larura ba a'a bisa kan cewa dole ne su yi wannan domin kada sana'o kada wannan ya kai ya zuwa ga rinjayen kafirai akan musulmi idan ya zamanto kan cewa sun tozanta dukkan ayyukan sana'a ya zamanto kan cewa ayyukan sana'a sun zamanto ba a yi su ba a yi ta fuskar halal to dole ne ya zamanto kan cewa musulmi sun samu hanyar da za su yi su ta fuskar da za ta dace da addininsu yadda ba za a tozarta addinin musulunci kafirai da za su zo su yi rinjaye a kansu ba wato ba zai yi ya zama tokan cewa musulmi su kaurace su kyale makafirai su ne kaɗai za su yi wannan ba wanda idan suka yi haka za su tozarta maslaha su za su ƙara ma ƙarfi da kafirai karfi idan yanzu da musulmi za a ce duk da baki ɗaya a kasa irin najeriya kada su shiga soja saboda abin da ke ciki na ayyukan soja waɗansu abubuwa na ayyukan haramun wanda yake ake sanya ake kallafa ma sojoji su ko kuma kada su shiga cikin kastam saboda waɗansu abubuwan da aikin kastam suke yi abubuwa ne wanda yake ba su halatta ba to wannan zai kai ya zuwa ga tozarta maslahar addini zai kai ya zuwa ga tozarta rayuwar musulmi zai kai ya zuwa ga sanya kukumi da takura ga addinin musulunci da musulmi kuma Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba saboda haka ta wannan fuskar ta wannan fuskar idan ya zamanto kan cewa musulmi sun shiga suna yin wannan aikin da niyyar kan cewa ya zamanto cewar sun tsare ma musulmi haƙƙinsu kuma suna bakin ƙoƙarinsu kada su zalunci mai zalunci idan ya zamanto abu ne wanda yake maslahar al'umma ne ya sanya kan cewa domin a kare arzikin ƙasa aka tsare waɗansu abubuwan daga shiga cikin ƙasa wanda yake wannan yana daga cikin babin masanihul mursala waliyul amr yana da ikon yayi doka irin wannan abin da yake kan cewa zai tsare dukiyar al'umma zai tsare wato a sana'a zai tsare masana'antu wannan yana da haƙƙi yanzu kamar da yanda ake da kamfanin gidajen saƙa wanda suke yin atamfa da sauransu idan ya zamanto cewa ana so a tsare su ya zamanto sun ci gaba da yin aikinsu mutane sun samu aiki kuma an samu arziki ya shigo cikin ƙasar kuma ba zai yiwu a ce sun yi aikin nasu ba sai idan an hana a shigo da atamfa irin ta jabu wadda ake yi a nan wadda za a je cana a yi a rage mata kima a rage mata a rage mata kuɗi a rage mata farashi domin mutane su samu su saya cikin sauƙi ya zamanto ba a sai na cikin ƙasar ba ya zamanto cewar ana raya kamfanin nukan ƙasashen waje wanda suke kuma yawa yawan kasashen wajen nan na arna ne a raya tattalin arzikinsu a kare tattalin arzikin kasashen musulmi idan hukumar musulmi ta yi doka akan yin akan sanya harajin da zai sa kayan da suka zo da araha su zo daidai a ba su daidai da kimar da ta dace ko kuma a sanya su su fi na cikin kasar tsada saboda harajin da za a sanya idan yi wannan don saboda maslaha wannan ya halatta yana daga cikin babin masalihul mursala yana daga cikin babin masalihul mursala to ta wannan fuskar za a iya yin a sanya ka'idoji na kastam ta wannan wanda yake za su samu goyon baya na shari'a idan da ya zamanto aikin idan da ya zamanto abinda shugabanni suka yi sun yi ne bisa maslaha kuma dama akwai ka'ida ta shari'a da ta ce tasarrufur ra'i manutun bil maslaha dukkan abinda shugaba yake yi na ayyuka a cikin jagorancinsa na al'umma ana rataya shi da maslaha ne abin da ya zai tabbatar da maslaha ga al'umma shi zai yi kuma abin da ya yi dinnan bisa maslaha zai zama to yana daga cikin hukunce hukuncen shari'a da ya waje ba a yi masa da'a a nan wajen to ta nan wajen ba zai zama to ya zama to halal ba saboda haka ta wannan fuskoki guda biyu ta cewar wato a a yi wato a aikin kastam domin a kare martabar musulmi da musulunci da kuma a yi domin a kare tattalin arzikin wato kasar musulmi ta wannan fuskar zai iya zamantowa ya halatta amma asalin wato sanya haraji akan kayayyaki wanda ake yi na tsarin aikin kastam asalinsa rashin halacci ne ba ya halatta sai a cikin halaye waɗanda yake a su ne waɗannan waɗanda na ishara gare su a cikin amsar sannan tambaya ta ƙarshe wannan ya ce yana neman taimakon addu'a daga daga wajena da kuma wajen 'yan uwa musulmi a cikin wannan wata mai albarka da Allah ya bashi aiki mai amfani gare shi da kuma addininsa da kuma 'yan uwansa Allah maɗaukacin sarki ya biya mana bukatunmu baki ɗaya shi kuma wannan bawan Allah Allah ya bashi ya biya masa wannan bukata ta sa dukkan wanda suke bukatar ayyuka wanda suke cikin halin rashin aiki Allah ya ba su aiki don wani ya ɗaya daga cikin babban musibar da take samu a cikin wannan al'umma Allah ya sanya mana mafita daga cikin falalarsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتاب فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله تعالى يتي ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاء الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله تعالى يتي شمبك قوات أندن وأند أكتشي مسو كفوا أيديكم كامي هنى ينكو وتكيما ماكن وأنم متاني da aka موسو musu هنى ينكو اي ai gabarin yin yaki da kafirai kada ku ku tsayar da sallah wa atu zaka ku bayar da zakka falamma kutiba alaihimul qital yayin da kuma aka wajabta musu yin yakin idza fariqun minhum yakhshawna an-nas sai ga wata jama'a sai ga wani bangare daga cikin su suna jin tsoron mutane ka tilla kamar yanda suke jin tsoron Allah aw ashadda khashya kai bari fiye da yanda suke jin tsoron Allah wa qalu suka ce rabbana lima katabta alaina al-qital ya ubangijinmu me ya sa ka rubuka wajabta yaƙi a gare mu laula akhartana ila ajalin qarib ina ma da kayi mana jinkiri ya zuwa ga wani lokaci makusanci qul ka ce musu ya rasulullah mata'ud dunya ƙalil jin daɗin duniya kaɗan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa rayuwar lahira kuwa ita ce tafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku ba ko da gwargwadon wannan zirin ne da ke tsakiyar da ke cikin wato da ke bayan kwallon dabino wannan ayar tana ba da labarin halin waɗansu mutane waɗanda malaman tafsiri sun yi saɓani a kan ne ne ake nufi waɗansu suka ce ana nufin munafukai munafukai su ne ake nufi a cikin wannan ayar da wato yayin da aka wajabta yaƙi suke cewa suke jin tsoron mutane fiye da yadda suke jin tsoron Allah waɗansu kuma suka ce a'a ana magana ne ga yahudawa ana ba da misali ne ga yahudawa da abin da ya faru a cikin tarihinsu kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu ya zuwa ga ƙarshen aya Allah ya ce baka ga wata jama'a daga cikin bani Isra'il ba yayin da suka ce ma wani annabi daga cikinsu ka tayar mana da da, da sarki wanda za mu jihadi tare da shi domin ɗaukaka addinin Allah yayin da shi wannan annabi nasu ya ce musu shin ba zai yiwu ba ba zai kusanta ba ya zamanto yayin da aka rubuta muku aka wajabta muku yakin ku yin yakin suka ce me ke gare mu ba za ni yaki ba domin taimakon addinin Allah gashi an kore mu daga gidajen mu an raba mu da mu amma yayin da Allah ya wajabta musu yaki tawallau illa qalilan minhum sai suka juya baya ga barin aiki da umarnin Allah sai kaɗan daga cikin su wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne da azzalimai to aka ce wannan Allah ta'ala yana buga misali ne ga musulmi ga yahudawa da halinsu su ne waɗanda da aka ce musu kada su yaƙi ne kafin umarnin yin yaƙi ya zo sai suka suna burin a ce ina ma a wajabta musu yaƙi ɗin su suke nema ma kan a sanya su su yaƙi saboda suna ganin kan cewar an wato an musguna musu a cikin addini an takura musu kuma kowa yana son ya ɗauki fansa saboda haka suna neman a ba su izini kan su yaƙi amma yayin da izinin ya zo kan yaƙi sai ga su suna jin tsoron mutuwa suna jin tsoron kamar yadda suke jin tsoron Allah kamar yadda suke jin tsoron Allah wanda mutuwar a hannunsa take sai ga shi ma suna jin tsoron mutuwa sai da tsoron su ga Allah munafikai su ma irin wannan ma'ana ta hau kansu domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratu a cikin suratul qital suratu muhammad wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat surah mumine suna cewa me yasa ba za a saukar mana da sura ba wanda take umarni da yaki falamma wa yaqulu alladhina amanu lawla nuzila sura falamma falamma unzila suratu wa dhukira wa umira fiha wa dhukira fiha wa dhukira fiha alqital idha fari رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف Allah ta'ala ya ce mumine suna cewa me yasa ba a saukar mana da sura ba yayin da aka falma nuzila sura da aka saukar da sura wa dhukira fi halqital aka ambaci yin yaki a ciki ra'aita alladhina fi qulubihim marad sai kaga sai kaga waɗanda zuka akwai cuta a cikin zukatansu in kaji an ce waɗanda ke masu cuta a cikin zukatansu ana nufin munafikai ne sai kaga munafikai إذا رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تهجوت أن suke da cuta a cikin zuciyarsu suna kallon ka kallon wanda aka lullube shi da labarin cewa ajalinsa ya sauka mutuwa ta zo masa saboda tsabar tsoro gani suke har mutuwan ma ta riga ta zo Allah ya ce fa aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf da'a da kyakkyawan magana shine yafi cancanta a gare su fi da'a fi biyayya ga umarnin Allah tunda su suka nemi kan a wajabta musu yin qital din yin yakin duk guda biyu din ya faru wannan ayar ta kunshi yin wa'azi ga muminai akan kada su yi irin halin yahudawa da da ba a wajabta musu jihadi ba kuma suna burin a wajabta musu jihadi da kuma sanar daga baya da aka wajabta musu jihadin suka noke tunda ana magana akan waɗanda suke nokewa ne gabarin fita zuwa jihadi to kada su masu zo su yi wannan haka zalika munafikai su ma irin wannan ta same su domin a farkon musulunci Allah maɗaukacin sarki ya hana a jihadi hikimar cewa musulmi su kame hannuwansu kada su yi jihadi kada su yi yaƙi tare da cewa ɗabi'ar larabawa tana sanya su kansu ɗauki fansa kan su yaƙi domin kare kai kan su yaƙi domin kare ƙabila ba sa buƙatar a zaburar da su za su tashi ki idan aka in aka kashe mutum ɗaya a cikin ƙabila wannan sai ya sa a yi shekara ɗari ana yaƙi da wannan ƙabilar da ƙabilar wanda suke kisa ɗin ɗabi'ar larabawa haka suke har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yaƙi da yake faruwa tsakanin Aus da Khazraj wanda idan ana so a je fagen fama yanzu yanzu kawai za ka zo ka rera waƙar ausu ne da suke yin zambo da habaici ga hazraj da kuma na hazraj da suke yin zambo da habaici ga aus yanzu yanzu sai ga an ɗauki makamai an tafi bayan gari ake tare ni ɗabi'ar su ce ba sa buƙatar a zaburar da su saboda haka da aka ce musu kada ku yaƙi ku fu aidiyakum ku kame hannayenku domin wato ai musu horo a sanya su kada su ce za su tashi su yaƙi don fushi don fusata don ɗaukan fansa don an taɓa su yaƙin da za a zo a wajabta musu su yi yaƙi ne don Allah yaƙi ne na addini yaƙi ne na ibada ba yaƙi ne na ganin dama ba ba yaƙi ne na ɗabi'a ba ba yaƙi ne na an ta wato an takule wato maka hanci ba yaƙi ne wanda za ka yi saboda neman ɗaukakar addinin Allah ba yaƙi ne na hamiya ba akan kawo wata ƙisa wadda take malaman tarihi sukan ambace ta domin a musalta mana wannan a ban san ingancinta ba amma akan kawo ta cewa sai na ali ya taɓa danne wani kafiri zai sare masa wuya sai ya tofa masa yawo a fuskarsa sai ya ƙi sare masa wuyan ya haƙura sai aka ce masa me yasa kai haka ce lokacin da na danne shi zan kashe shi zan kashe shi ne saboda Allah amma da ya tofa min yawo sai ya zamanto ya tayar min da fushi ne zan ɗauke shi don fansa ne akan kaina saboda haka sai na kyale shi wannan ma'ana duk da yake kisa ce ta tarihi amma ma'anarta ta zo a cikin sifanta ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan matarsa ba bai taba dukan hajimi ba bai taba dukan kowa ba sai dai idan yayi dukan a tafarkin Allah ne wajen yaki amma akan kansa baya yi wa man taqama li nafsihi baya daukan fansa dan an yi masa wani abin an taba shi sai dai idan an keta hududullah in an keta iyakar Allah fa huwa ashaddu intiqaman lillah to yafi kowa zabura wajen daukan fansa ga Allah to da aka ce wa musulmi kada ku yaki domin kada ya zamanto yakin nasu irin yakin yan jahiliya ne ai musu tarbiya akan su bar wannan dabi'ar ta jahiliya sannan kuma ba a tsaya a nan ba aka ce wa aqimu salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku tsayar da sallah domin ku samu kaskanci ga Allah ku samu khushu'i ku samu ku samu sanin girman Allah ku zamanto masu tsoron Allah wa atu zakka ku ba da zakka a lokacin zakkar bata zamanto irin zakkan nan ta nisabi da aka zo aka farlanta ta ba a Madina a farkon musulunci ana ba da zakka da ma'anar mutlaqin sadaka sadaka da mutum zai yi gaba bukata sadaka da mutum zai yi ga marayu da wato masu kula da marayu da miskinai da yan da wanda guzurin ya yanke a wajen tafiya ita ce wannan ita kuma ɗabi'ar zakka ɗabi'ar bayan da sadaka tana tsarkake mutum daga cutar rowa da cutar mako da cutar da cutar san abun duniya tana tana tabbatar ma da mutum gaskiyar imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace was sadaqatu burhan ita sadaka hujja ce akan gaskiyar imaninka saboda haka abubuwan guda uku da Allah ta'ala ya faɗa kufu aidiyakum wa aqimus sala wa atuz zaka tarbiya ce wato aka ce musu kada ku yi jihadi har sai kun yi tarbiya akai mu wannan marhalar da ake yi marhalar tarbiya ba marhala ce ta jihadi ba wannan ta tabbata a cikin tarihin addinin musulunci kamar yadda ta tabbata a cikin tarihin addinin yahudawa su ma akwai lokacin da ya zamanto kan cewar ba a wajabta yaƙi a kansu ba an wajabta yin haƙuri ne da kawar da kai da ɗaukan da yin jimiri a kan addinin Allah har a lokacin da suke ganin suna da ƙarfin su yi Allah maɗaukacin sarki bai ba su izini ba domin a lokacin da aka zo za a yi bai'atul aqaba da musulmi suka zo daga madina su su tamanin da 'yan kai suka zo suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai ya yace ya ɗauki alkawari daga wajensu kan za su kare shi idan ya zo madina a lokacin nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa zai taho ya hijira zuwa madina da kafirai kafin dare ya kare shaidan ya tona asirin al'amarin aka yi kururuwa cewa ga abin da yake faruwa a lokacin nan al'ansar na madina suka ce ya rasulallah inda ka ba mu izini ga baki ɗayanmu za mu ɗauki makami mu gama da mutanen da suke wannan sararin na mina shi kenan duk a huta duk manya-manyan makka suna wajen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam umar bi hada ba umarce ni da yin haka ba Ga shi damar an samu yace amma ba umarce ni da yin haka ba domin musulunci yana buƙatar kafin ya ce za a kai marhalar yaƙi da sunan addini ana buƙatar bayan tarbiyya ya zamanto an saman ma musulunci gida an saman ma musulunci karfi na siyasa da kuma ƙarfi na soja don abubuwan guda biyu dole sai in haɗa su ƙarfi na siyasa wanda zai nuna karfin mulki wanda mutum zai san kan cewa yanzu gaskiya za a iya tabbatar da ita ba ta bayanin hujja kawai ba wanda yake zai tsaya ya hana gaskiya wanda yake zai tsaya ya sanya tsangwama ga masu bin gaskiya yana takama yana da ƙarfi to sai ya amfani da ƙarfin mulkin musulunci a kawar da shi wanda dole al'umma ba ta ginuwa sai da wannan al'umma ba ta ginuwa sai da wato ƙarfi na siyasa da kuma ƙarfi na soja to sai an samu wannan ne sannan ake so yin yaƙi saboda maslaha da hikima ta hukunta kan cewa ba a riga an samu wannan ba aka ce ma musulmi ku tsaya ku yi tarbiyya ku tsaya a rene ku irin reno na addini to daga baya da aka rubuta daga baya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya je madina sai aka samu daula ta musulunci aka samu ma musulunci gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine shugaba na al'umar na al'umar musulmi wanda da musulmi da yahudawa a cikin wannan al'umma aka yi kokari aka yarjejeniyar zaman lafiya dan a dinke baraka a cikin gida an gina mayaka sannan kuma an gine baraka a cikin gida an samu kyakkyawan daidaituwa a gida ba zai zamanto kan cewar kana fuskantar makiyi na waje gida kuma ka zamanto tsirara ana nema a kwance maka gani a gida ba sai da aka tabbatar an ɗinke baraka aka yi alkawarin zamantakewa tsakanin musulmi da yahudawa da kuma tsakanin musulmi da junansu tsakanin almuhajirin wal ansar aka yi alkawarin wato yan uwantaka tsakanin juna ya zamanto hatta gado ma suna gadon suna yin gado suna yin gado da junansu da aka yi wannan ya zamanto an samu wato a ka'ida mai karfi to a lokacin ne kuma sai farlancin jihadi ta ya zo a cikin irin wannan tarbiyya da irin wannan mataki akwai nuna hikima ta Allah baraka wa ta'ala ta wajen yadda ake ginin al'umma to falamma kutiba alaihimul alqital yayin da wajabcin yin yaki ya yazo idza fariqun minhum sai ga wata jama'a daga cikin su daga cikin su musulmi ga baki ɗaya da aka ce musu kuffu aydiyakum wa aqimus sala wata jama'a daga cikin wanda yake nuna kan cewa wanda suke faɗan wannan magana ba mumine ba mumine bane na gaskiya munafikai ne kuma yadda sauran ayoyin ma za su nuna sai suke cewa eh, eh, sai ga wata jama'a yanki daga cikin su suna jin tsoron mutane wato suna jin tsoron abin da zai same su yayin da suka yi yaƙi ka khashiyatillah kamar yadda suke jin tsoron Allah kamar yadda suke jin tsoron Allah wanda yake shine da ikon ya ɗauki rayuwarsu lokaci ɗaya irin wannan tsoron da suke yi sai gashi suna tsoron mutane au ashadda hashiya au nan bi ma'ana bal domin au tana zuwa bi ma'ana al-idrab hmm. fa arsalnahu ila mi'ati alifin aw yazidun Allah ya ce muka aika annabi Yunus ya zuwa ga mutum dubu ɗari aw yazidun ai bal yazidun bal sun kuma dubu ɗari uslubi ne larabci wato suna jin tsoron Allah suna jin tsoron mutane kamar yadda suke jin tsoron Allah bal sama da yadda suke jin tsoron Allah ma wa qalu rabbana suna cewa ya ubangijinmu me yasa ka ka wajabta jihadi akan mu me yasa ka wajabta yaki akan mu ina ma da ka jinkirta mu ya zuwa ga ajalin qarib abin da suke nufi da ajalin qarib shine ina ma da ka jinkirta mu ya zamanto mutuwar mu ta zo irin mutuwa ta saukar ajali domin suna ganin kamar mutuwar yaƙi mutuwa ce wato gaggauta mutuwa ne domin idan ka je yaƙi ka kusanci sababin mutuwa saboda haka ka jinkirta mu wataƙila inda ba mu je yaƙi ba za mu ƙara shekaru saboda haka ka jinkirta mutuwar ta zo mana a kwance a kan gado ba mu muka je muka neme ta ba ko kuma a wata ma'ana ila ajalin qarib ai wato ka saurara mana har sai mun daɗa ƙara samun ƙarfi mun daɗa ƙara shiri shirin fuskantar abokan gaba idan muka kara shiri irin na fuskantar abokan gaba lokacin sai ta farlanta mana ko kuma kawai suna faɗan wannan ne laula a akhartana ila ajalin qarib suna gudu ne da a ce an wajabta yaƙi a kansu yaƙin da da suke nema suke cewa za su kare kansu saboda an taɓa su da sauran wannan magana sai ya zama to yayin da suka gani kiri-kiri ya zama to suna a nisantar mutuwa kuma wannan ɗabi'ar halin mutum ne ɗabi'ar halin mutum ne Allah ta'ala ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kun kasance kuna burin mutuwa tun kafin ku sadu da ita to yanzu gashi kun ganta wa antum tanzurun kuma kuna kallanta din ne lokacin yakin Uhud da mutane din ana ta cewa waɗanda ba su je yakin Badr ba suna cewa ina ma dai Allah ya kawo wata damar da kafirai za su zo su ce za su taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ga abin da zani to gashi kun ga mutuwar iri-iri wa an tumtanzun kuna kallanta sai gashi waɗansu sun tsere shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tamanna yanna ahadukum liqa al adu kada ɗayan ku ya gurin haɗuwa da abokin gaba fa idza laqitumuhum fasbiru idan kuka haɗu da su to ku yi haƙuri wa alamu anna al janna tahta dhilal suyuf ku sani cewa aljanna tana ƙarƙashin inuwar kan sakali wato kada ka rinka burin cewa a zo a kara mana a zo a keke raini tsakaninmu da kafiran tsakaninmu da ina suke kana neman a yaƙi shi yaƙi kamar yadda ake faɗa farkon bayyanarsa hmm, farkon bayyanarsa kamar budurwa ce da yanzu yanzu nan ta cika a cikin budurcinta ko ina ta tafi ana kallanta sai yayin da tukuna ya zo ya tabbata yakin ya zo aka soma gabzawa to sai ta koma tamkar tsohuwa wadda bakinta haƙoran duk sun zube gashin ya zamanto fari fatar ta zamanto ta zamanto mai yaushi ba wanda yake so in ya ganta ya sake dubawa ya sake ganinta to haka ɗabi'ar yaƙi yake shine Hassan al-Basri yake cewa yawanci malamai magabata sukan so idan lokacin fitina ta zo a rinka karanta wannan baitin baiti ne daga cikin abiyat din imru'ul qais na jahiliya ba haddace baitin ba imam al-bukhari ya kawo a cikin sahihul bukhari to yaki haka yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum ya rinka burin wato a ya rinka burin yaki cewa a zo ayi domin baka san in wannan abin ya zo ba domin jarabawa ne baka sani ba za ka ci jarabawar ko ba za ka ci ba domin babban rashin cin jarabawa ne mutum ya juya baya lokacin da ake yaƙi a tafarkin Allah domin ya daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin asab al-mubiqat al-firaru yawm az zahq gudu daga wajen yaƙi yana daga cikin manya-manyan zunubai guda bakwai masu halakar da mutum saboda haka kada kai burin wannan amma idan har ya zo kamar yadda ba a burin rashin lafiya ba a burin jarabawa haka zalika ba a burin a ce a zo a yaƙi amma idan ya zama to labur da sai ya zo to sai ku dage kada ku gudu sannan ku sani cewar hanya ce ta samun shiga aljanna shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar kasakali wato ma'ana ku fuskanta yayin da yazo to ku yi gaba kada ku yi baya a cikin yin gaban nan naku a ciki za ku samu aljanna ku shine Allah ta'ala yace qul mata'ud dunya kace musu shine Allah ya biyar da abin da wa'azi shi ne mata'ud dunya qalil jin dadin duniya dan kankani ne wal akhiratu khairul liman ittaqa ita kwa lahira ita ce tafi alkhairi ga waɗanda suke masu takawa a cikin wannan akwai tasliya ɗauke hankalin muminai daga duniya da cewa kada su damu da duniya yace mata'u duniya qalil rayuwar duniya ga baki ɗaya kaɗan ce wal akhiratu khairul liman ittaqa ita ko lahira ita ce tafi ga wanda ya ji tsoron Allah kuma a cikin wannan akwai zaburar da su akan su yi jihadi domin abin da ɗaya daga cikin abin da yake hana yin jihadi shine ganin kan cewa ka tara yara jihadi bisa ɗabi'arsa zai mai da 'ya'yanka su zama marayu zai mai da matanka waɗansu zo su aure su dukiyarka aje a gaje ta kai kuma wataƙila mutuwar da za ka yi kana ganin kan cewa yadda za ka zama to a ya galgala jikinka hmm? da zafin fitar rai da yadda ake ma yadda albarushi yake ma jiki jina jina duk akwai tunanin wannan saboda haka yaƙi akwai wannan ɗacin a cikinsa to a cikin wannan umarnin na kan cewa wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira tafi ga wanda suka ji tsoron Allah akwai kwadaitarwa da zaburarwa akan a wato a miƙe idan yaki ya zo a yi jihadi fi sabilillah ita duniya jin daɗin ta kaɗan ne kamar yadda Hassan al-Basri yake cewa misalin duniya kamar mutum ne ya bacci da rana da ya bacci da rana sai ya ganshi a wani waje yana ta jin daɗi yana ta abubuwa sai ya farka sai ya dawo ya ce a ah, ashe ma bacci na yi to rayuwar duniya haka take wannan duk abin da ake yi kamar mafarki ne kana mutuwa sai ka gane ashe yanzu duk rayuwar duniya duk mafarki aka yi to kai kanka ka duba ka gani mana waɗanda suka mutu tun daga lokacin annabi adam zuwa yanzu har yanzu fa suna nan fa ba lahirar ba har yanzu suna nan a rayuwar barzahu saboda haka rayuwar da suka yi an yi dubunnanta shekarun da suka yi a duniya an yi dubunnan wannan shekaru haka kai ma yanzu in ka mutu kafin duniya ta tashi Allah ne kaɗai ya san shekarun da za a zo a yi duk kana nan kana cikin mutuwa kana cikin rayuwar barza saboda haka yan shekara 60 70 80 da kai din sai ya zamanto kamar kiftawa ce kamar kiftawa ce kawai dan aka ɗan wulla maka wani abu kaɗan gani shikenan aka ɗauke hmm? kamar yadda Allah ta'ala yake kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta ta aurare da yawa a cikin alkur'ani ويوم يحشرهم illa لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم yayin da Allah ranar da Allah zai tashe su kamar ba su zauna ba face sa'a guda ɗaya ta rana da suke samun sanayya tsakaninsu da juna aka san wannan shine uba wannan shine uwa wannan mata wannan ɗa wannan aboki wannan baffa wannan gongo a cikin sa'a ɗaya aka yi wannan shikenan aka gama to haka rayuwar duniya take wala tuzlamuna fatila ba za a cuce ku ko da da ƙwayan wannan zaren da ke cikin wannan tsagar da ke cikin dabino an san dabino yana da wannan ɗan layin da ke tsakiyarsa kaga dai wani abu ne wanda yake wulakantacce wannan shine alfatil ma'ana wata ma'ana ta fatil shine idan ka murtsike hannunka haka in ka murtsike hannunka in hannunka akwai dauda dan wannan zaren na dauda da zai fito ne fatil ta dai abu ne wanda yake wulakantacce bai kai ya komai ba kai komai yake ba to Allah ba zai cuce ba zai cuce ku da komai ba wala tublamuna antum ayyuhal mukhatabun ya ku wanda ake muku wannan wa'azi da cewa qul mata'ud dunya qalil Allah ba zai cuce ku da koda wannan wulakantaccen abun bane a wata qira'ar ta ahlul kufa hamza da kisa'i da ibn kathir wala yuzlamuna fatila ba za a cuce su da komai ba su waɗannan waɗanda suke gudun a jihadi yayin da aka wajabta musu shi din sannan Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yudrikumul maut ko a ina kuke mutuwa za ta tafke ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin birane amintattu al-buruj sune al-husun wato gari wanda aka masa ganuwa ya zamanto birni tsararre wanda in aka rufe kofa ba wanda zai iya shiga kamar yan garin Kano din nan yanda yake da a tarihi kuna ganin irin su kwarin gogo da sauransu duk wannan ramin da aka yi Ah, na wajen gwale na wajen wannan ramu da ba yadda za a wani ya iya shiga katar rami da ake yanzu ya zamanto manya-manyan kududdufai da wannan wanda sannan kuma yi ganuwa a bayansa da dawaki ba za su iya shiga ba wannan su ne ake ce ma alhusul almushayyada wanda aka gina su da amintaccen gini wato ko da kuna cikin wannan ne mutuwa sai ta zo muku ina ne mala'ikan mutuwa bai je ba a jirgin sama ya je ya ɗauki ran mutum mutum yana cikin sararin samaniya a cikin jirgin sama Allah ya yi masa ajali ya mutu a ko'ina aina ma ta kuno yudrikum aina ma yana daga cikin alfazul umum da suke nufin al'umumu fil amkina a ko'ina kuke yudrikumul maut wannan hakika ce wanda yake duk mai hankali ba zai inkarin ta ba in kuma yayi inkari zai gani zai gani ya je ya ginin ya hana kansa mutuwa din ya gani idan wannan zai tsirar da shi walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin wato birane waɗanda suke amintattu wa in <coughs> shi yasa ne wato a hatta lokacin jahiliya suke ce wannan cikin waƙar zuhai yake cewa wa man haba asbabal manaya ya nalnahu walau nala asbabal sama'i bi duk wanda yake jin tsoron abubuwan da suke kaiwa ya zuwa ga mutuwa hanyoyin mutuwa yana jin tsoron su za su biyo shi har sai sun same shi ko da kuwa ya nufi ya kama ya je ya hau wato ya samu tsani da zai kai shi zuwa ga tsararin samaniya don ya tsira ko da can sama ya hau sai sun bi shi sun kama shi sababin mutuwa mutuwa ba za ta kyala kowa ba shi sa ne ya zo a cikin wannan Allah maɗaukacin sarki yake zaburar da mu a kan kada mutuwa ta hana mutum kai abin da yake shi ne daidai domin a ɗacin mutuwa akan abu wanda yake wulakantacce da ɗacin mutuwa akan abu wanda yake mai alfarma duk ɗaya ne duk dai mutuwa guda ɗaya ce amma ina wanda ya je ya je ya gudu daga mutuwa aka bi shi aka sare masa wuya ina za ka haɗa shi da wanda shi kuma ya fuskanci mutuwar saboda ya tabbatar da manufarsa aka kashe shi duk dai mutuwar ɗaya suke amma ya za ka daidaita wannan da wancan ya za ka daidaita wannan da wancan babu bambanci shine wani mawaƙi ke cewa fa'amul mautu fi amrin haqiri ka amul mautu fi amrin azimi ɗanɗanon mutuwa akan wulakantaccen al'amari kamar daidai yake da ɗanɗanon mutuwa akan al'amari mai girma saboda haka gara ma ka ɗanɗana mutuwa akan babban al'amari bisa ka rinka bin wulakantaccen al'amari kuma mutuwar ta zo ta same ka a cikin wannan an tambayi wani mutum daga cikin al'ansar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyul mu'minina afdal waye yafi fifiko a cikin muminai baki daya ce ahsanuhum khuluqa wanda ya fi su kyawun ɗabi'a sannan sai ya ce wa ayyul mu'minina wa ya fi tunani da basira da hankali da kaifin kwakwalwa a cikin muminai ya ce aktharuhum lil maut Dikra wanda ya fi su tunawa wanda yafi su tunanin mutuwa wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'daha wanda kuma ya fi su kyan tanadi ga abin da zai zo bayanta wannan a cikin ji shi ya fi kowa hankali shi ya fi kowa basira shi ya fi kowa tunani mai tunanin mutuwa mai koyaushe yana tunanin abin da zai yi yana hango makomarsa yana tunanin yaya zai gyara makwantarsa yaya kwanciyarsa ta kabari za ta kasance yaya zai samu kabarinsa zai samu haske ne a cikin kabarin ya nemi ayyukan da suke sa haske a cikin kabari ko ko zai samu takurar kabari ne yana cikin wanda za a kawo musu wannan iskar ta aljanna yana cikin wanda yake za a samu masa abokin hira wanda zai ɗebe masa kewa a cikin kabari dogon wannan shekaru da mutum zai a cikin kabari yaya su a cikin kabari za ta kasance muminin da ya shagalta da wannan a cikin muminin shi ya fi su hankali ma'ana kenan a cikin muminan ma a cikin mu ba dune muke wannan ba wanda suke Allah ya musu muwafaka suke wannan sune suka sune suka fi basira su suka fi hankali sannan Allah ta'ala ya ce ah, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في, في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله إذا وانا إذا وانا كيكاوا وانا أبو كيكاوا الحسنة أنا أنا نكون أبن دري يكيسو سامو الناس واتو سوء الرأيوة دا وداتا دا جن دائي دا, دا سامو النسرة أكان أبو كان غابا دا سامو الغنيمة أن أنجي ياكي da ya zamanto kan cewa ka dawo kana takama akan cewa kai ne kai nasara duk wannan alhasana ne kyakkyawa idan kyakkyawa ta zo musu kalu hadhihi min indillah sai su ce wannan kyakkyawar daga Allah take wato ai ba ta da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne kawai ya ba mu kaga a cikin wannan suna yi akwai wani gururi da jin cewar ai ba dan an ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane Allah ya sa a wannan kaddara ce kawai Allah ne ya kawo a lokacin sai su kafa hujja da kaddara saboda suna so su yi inkarin sababin da Allah yake kawo wannan kyakkyawar suna inkarin hikimar Allah suna inkarin umarnin Allah na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tusibuhum a, idan kuma mummuna ya same su qalu hadhihi min indik sai ce wannan saboda kai da muna zaune lafiya amma kana zuwa shikenan sai tsangwama sai fitina sai rigima sai tashin hankali da muna zaune lafiya inda an kyale mu a cikin al'amarinmu na da da yanzu duk wannan abin bai same mu ba kamar yadda wato wannan sawa'un eh, munafukai suna faɗan irin wannan domin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina sun rinka faɗan haka haka zalika yahud su ma suna faɗa suna cewa da muna zaune lafiya a madina zuwan ka shine wannan duk abubuwan suka zo mana wannan tamkar abinda magabatan su a cikin kafirci suke faɗa ne Allah ta'ala yana mana hikayar mutanen alu fir'aun fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man idan alkhairi ya zo musu in kyakkyawa ya zo musu qalu lana hadihi wannan tamu ce an ba mu ne saboda mun cancanta Allah ne ya ga mun cancanta ya ba mu wa in tusibhum sayyi'a idan ku mumuna ya same su ya yattayyaru bi Musa wa Mamma, sai su shu'unci su rinka canfi da annabi Musa da wanda ke tare da shi saboda su ce ai saboda kashin tsiyani da ke tare da shi shi yasa wannan abin ya zo ya same mu wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik Allah ya ce wa manzan Allah qul ce ne musu kullum min indillah dukkanin da alhasana din da as-sayyi'a daga wajen Allah ce ai da hukun da da al wal qadar da kaddara Allah ne da hukuncinsa famali ha'ula'il qawm me ke ga waɗannan mutane la yakaduna yafqahuna haditha ba sa dosan su fahimci magana magana sun kasa fahimtar ta wato sun kasa fahimtar cewar dukkan abin da yake faruwa bil qada'i wal qadar sun kasa fahimtar kan cewa babu wani wanda za a ce shine kashin tsiya babu shu'unci la <clears throat> la babu shu'unci ba a cewa wani shine yake sababin kawo alkhairi kamar yadda Allah ta'ala yake ya tsayaru bi Musa wa man <clears throat> ala innama ta'irukum inda ta'iruhum Allah walakin aktharuhum yake wannan abin da yake faruwa a gare su daga wajen Allah yake babu zancen shi'umci ga ce wani shine sababin cuta da yake kawowa a cikin wannan suna so su nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna inkarin matsayinsa na annabci da cewa biyayyar tasa bata kawo musu komai ba illa masiba wato kuma ba ka manta in alhairi ya zo musu sai su inkarin cewa sanadiyar bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah abinda duk ya same ka na na wato alhasana kyakkyawa fa min Allah daga wajen Allah ne wa ma asabaka min sayyi'a fa min nafsi abinda kuma ya same ka na mummuna to daga gare ka ne kai ne sababu wa arsalnaka lin-nasi rasula kuma mu mun aiko ka manzo ga mutane wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida akan haka wato kai manzo ne na Allah haqqan Allah ya masa shaida da manzanci salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan Allah ta'ala ya faɗi wannan ka'ida ma asabaka min hasanatin fa min Allah bayan wannan bayan na farko tukuna Allah ta'ala ya ce qul kullum min indillah kyakkyawa da mummuna daga wajen Allah yake qada'an wa qadaran hmm? yana daga cikin shika-shikan imani wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah kai imani da kaddara alkhairi da sharri duk daga Allah yake qul kullun min indillah to sannan kuma kai imani da al asbab a cikin wannan imani da kaddara din akwai korewar camfi cewa in wani abu ya same ka ka ai saboda wane ne ko kuma saboda baka fita ranar sa'a ba ko saboda lokacin da ka fita burjinka yana cikin akarabu wanda ku burjin sa yake cikin aqrabu to ba zai taba tsina wani alkhairi a wannan rana ba duk abin da zai kulla in ciniki ne in tafiya ce in neman mulki ne wato sai kaga hataran da za su wannan fa yana yana daga cikin yanzu yanzu suna nan suna samun kuɗi sosai yanzu da aka da siyasa ta dun faro masu wannan ilimin buga ƙasa ɗin da ilimin taurari sai ce kada ma ka fito ka ce za ka yi takara sai a rana yaushe aka haife ka sai ka faɗa in ka faɗa sha yaushe aka haifi mahaifiyanka a faɗa to ka saurara kada ka sanar da cewa za ka yi takara sai randa tauraron sai randa tauraron ka ya faɗa cikin burji kaza ni ban san burjin da suke faɗa din ba amma da yana nan kuma kuna nan kuna ganin ai a cikin jarida yanzu yana ga musamman dai eh, kamar irin su jaridar jaridunmu irin su daily trust saboda musulunci ba sa sa wannan amma ai da a jaridun ƙasar nan duk jarida za a ga a cikin duk wata za a faɗi kan cewar wanda ranar haihuwarsa yake rana kaza wata kaza to shi shamsu ne ko shi akrabu ne ko shi wane ne ko shi wane ne to ranar a lokaci kaza rana kaza zuwa rana kaza na wata kaza to ga abin da zai sami idan aka ce ranar da zai samu alkhairi ne da kaza da kaza da kaza da kaza idan yayi to sai itikadi wannan abun zai zama to alkhairi saboda haka idan ya dace da lokacin sai ya zo ya sanar kanta to shi ma zai fito takara in ya dace da wannan lokacin da da da, da bokayen nasa suka gaya masa in kuma bai faɗa a lokacin ba sai ya ganin kan cewa tamkar in yi wannan ya riga ya riga ya rushe ba zai samu nasara ba to kuma ka yi din a ran da suka ce maka din kuma Allah madaukakin sarki ya hana nasara domin al'amarin ba a wajen su yake ba ba a wajen burji yake ba ba a wajen wani yake ba a wajen Allah yake qul kullum min indillah dukkanin wannan a wajen Allah yake a cikin wannan akwai inkarin at-tatayyur yana daga cikin abin da yake rusa imani yana daga cikin abin da yake rusa imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi ruwa yace Allah ta'ala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir a cikin bayina an waye gari akwai masu imani da ni akwai kafiri akwai ne butulce mu fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dhalika mu'minun bihi kafirun bil kawkab wanda yace an yi mana ruwa da falalar Allah da rahamarsa wannan shine mai imani da ni mai kuma kafirce ma mai butulce ma tauraro wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa dhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wanda ku yace an mana ruwa saboda tauraro kaza ya fada cikin burji kaza to wannan shine wanda yake mumini da tauraro kafiri da ni ya kafirce min yayi imani da tauraro to haka zalika wanda duk suke imani da wani sababi da ake da wani abu wanda ake ake yin a tsayyur da shi ake yin shu'umci da shi ko a ce daga mutuwa ta zo a ce dama fa ni fa jiya naji naji kukan mujiya mujiya ta zo gidan nan kasan kuma in ta zo sai an yi mutuwa ko kuma a ce ai ya idan watan safar ya zo laraba ƙarshen wata ta watan safar mutum ba zai yi tafiya ba in yi tafiya babu sa'a a cikin wannan tafiyar kai tafiyar ka ka dogara ga Allah idan wannan ya hana ka to wannan ya sanya maka shirka in wannan ya hana ka yin wani abu wannan ya sanya maka shirka wani lokaci tasirin sanin wannan yakan zo ya samu mutum to maganin wannan maganin wannan shine kace Allahumma la khaira illa khairuk wala tsaira illa tsairu wala haula wala quwwata illa bik kace Allah babu alkhairi sai alkhairinka babu shi'umci sai abinda ka hukunta babu kuma wani babu wani mai dabara mai iko in ba kai ba sai ka faɗi wannan wannan sai ya maka maganin wannan waswasin wannan shaidancin wannan shi'umcin na kafir na gurgurin kafirci da shirka da shi yake jefawa a cikin zuciyarka to sannan kuma abu na biyu Allah ta'ala ya ce فإذا جاءتهم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك abin da ya same ka na alkhairi daga Allah yake abin da ya same ka na sharri kuma daga kanka yake domin Allah ya tabbatar da hikima da shari'a kan cewa kada kai hujja da kaddara wajen aikata mummuna idan wani abu ya same ka mummuna ka san cewa wannan daga gare ka ne sai ka bincika ka ga me yaya aka yi me sababin wannan domin ko akwai asbab akwai asbab duk abin da ya same ka na alkhairi daga Allah ne mai ma'ana da falalar Allah ne Allah ne maka falala ya baka wannan alkhairi duk wani abu ba wai dan ka cancance shi bane ba abin da ka cancanta me kai ka cancanci samun wannan iskar da kake shaka me kai ka cancanci iskar ta rinka tsaukake jininka me kai ka cancanci wannan akwai wani abu wanda kai wanda ka cancanci wannan ka san ba komai ba to haka zalika duk wani abu na kyakkyawa da yake samun ka wannan da wato falala ne daga Allah tabaraka wata'ala in kuma mummuna ya same ka to wannan ba daga Allah bane daga kanka ne domin ba a dangana ba a dangana mummuna ya zuwa ga Allah domin dukkan wani abu na Allah alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayk alkhairi dukkaninsa yana hannunka wa sharru laysa ilayk sharri ko ba a dangana shi zuwa gare ka ya Allah don babu wani abu shari a wajen Allah babu wani abu mu ne za mu ga abin kamar shari ne wajen amma wajen Allah ba shari ba ne ka yi rashin lafiya kai a wajen ka kana ganin wannan abin shari ne saboda ka ƙare ka sha zafi amma a wajen Allah ba alkhairi ba ne ba shari ba ne alkhairi ne alkhairi ne wanda yake baka taba sanin asirin alkhairin ba mace bayan mutuwa yau da za ka ga irin abin da Allah yake maka in kai rashin lafiya in ka ranar alƙiyama sai ka ce ina mara yau ga baki rashin lafiya kai sannan ko banda waɗansu alhairan wanda suke da alaƙa da waɗansu duk da yake watakila za a ce a cikin wannan misalin akwai rashin rahama a cikin rashin lafiyarka likita zai samu aiki mai magani zai samu kuɗin magani za ka ce kama akwai rashin akwai amma hikima ce ta Allah a cikin abu wanda kai idan ka tsaya ka dube shi a tsagwaransa don in karata ya shiga kanka za ka ga sharri ne amma za ka dube shi ta gabaki ɗayansa a cikin halittar Allah amma cikin irin wato iyakantaccen iliminka za ga fuskoki na alkhairi a ciki to ballantana kuma a wajen Allah a wajen Allah alkhairi ne gabaki ɗaya babu wani abu da yake faruwa a bayan ƙasa da yake sharri ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan shine ainihin sanin Allah amma ana in wani abu mummuna in ya same ka sharri ne amma dangane da kai kai ne sababin wannan abu Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba saboda abin da hannuwanku suka yi ne kuma Allah yana afuwa da dayawa daga ciki wato duk abin da ya same ka na zunubi to ka bincika ka gani sai ka gane tafsirinka ka gane abin da kai ba daidai ba sai ka gyara ka tuba zuwa ga Allah kai istighfari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahihi muttafaqun alaihi wanda Abu Sa'id da Abu Hurairah suka ruwaito ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala huzn wala adha wala ghammin hatta shawkata yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da yake samun musulmi na wato wahala ko rashin lafiya ko kunci ko bakin ciki ko wata cuta ko wani abin damuwa a cikin zuciyarsa hatta kaya wanda zai taka ta face wannan ya zamanto Allah ya yafe masa zunubansa da shi saboda ka kai a wajenka sayi'a ne amma a wajen Allah tabaraka wataala alkhairi ne domin Allah ya tsarkake ka daga zunubinka to haka wannan ita ce sunnar Allah duk abin da ya kaga musulmi lokacin da yakin Uhud abin da ya same su ya same su suka yi a suka dawurur yaya haka wannan abin yazo ya same mu awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yanzu yayin da musiba ta same ku kun samu kwatankwacin ta sau biyu qultum anna hadha sai kuka ce ta yaya akai wannan abin ya same mu suka da wurwur suna dubawa ga annabin Allah tare da mu ta yaya akai aka samu nasara a kanmu aka ji mana ciwo shi ma aka ji masa ciwo ta yaya haka ya faru Allah ce qul huwa min indi anfusikum daga wajen kawukan ku su ku ne kuka sabbaba kuka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya sanya abubuwansa ka'idarsa a cikin halitta asbab da musabbabat in abu ya faru ka in abu kaza ya faru ga abin da zai faru kun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba ku nasara ba don haka idan musiba in wani abu muna ya same ka fa'idar wannan kaya da ta faɗa mana shine idan ka zamanto mai godiya ga Allah in alkhairi ya same ka kasan da falalar Allah ne in kuma abu mummuna ya zo ya same ka to ka binciki kanka ka koma ya zuwa ga Allah ka sallama ma Allah a cikin kaddara kan cewa Allah ya kaddaro maka amma kuma ka binciki ka ga yanda me ya sababin wannan abun domin kai maganin sa nan gaba domin kai maganin sa nan gaba domin ita mummuna tana samun kowa amma akwai ka'ida akwai kanun da Allah madaukakin sarki ya sanya halittarsa suke tafiya a kansa sannan Allah ta'ala ya ce wa arsalnaka linnasi rasula kuma mun aiko ka manzo ga mutane hatta su yahudawa da suke inkari annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne gare su a cikin wannan akwai raddi gare su na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun shu'umi ne suna shu'umi da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun shu'umi bane bal manzo ne wanda da'a a gare shi take wajiba tunda manzo ne daga cikin manzani ka'idar Allah ko duk wani manzo wajibi ne a da'a gare shi Waka kafa billahi shahida Allah ya isa shaida akan wannan wato Allah shi da kansa yana shaida da cewa Muhammadur Rasulullah kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul nisa a ƙarshen wannan sura ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadu sai dai Allah yana shaida da cewa abin da ya saukan maka da shi na alqur'ani ya saukan masa shi da sanin ya saukan maka shi da sanin sani ko mala'iku ma masu shaida ne saboda Allah ko ya isa ya zamanto shaida ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا Allah ya ce man yuti rasul faqad ata Allah wanda duk yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yabi manzo faqad ata Allah to wannan wannan tabbas ya bi Allah wa man tawalla wanda ko ya juya baya da yi biyayya gare ka ya rasulullah fama arsalnaka alaihim hafiza to waɗannan bamu aiko ka makiyayi mai tsarewa a kansu ba bamu aiko ka wanda zaka kiyaye su ka zamanto kana kiyaye ayyukansu ka zamanto kai ne mai rubuta mai yin hisabi a kansu ba kai ne mai tsare ayyuka wannan mala'iku sun isa su zamanto masu masu masu ayyukansu kai aikinka isarwa ne kawai mabayyaniyar isarwa idan ka isar to su kuma wannan ka kyale hisabi ka kyale kiyayewa da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan ayar akwai bayyana matsayin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai take da da'ar Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa baya magana saboda sarransa in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake faɗa wahayi ne da ake masa wahayi sawa'un abin da yake abin da ya faɗa wato tilawa ce ta alkur'ani magana ce ta Allah yake faɗa a matsayin alkur'ani ko kuma yana faɗa ne a maganar Allah wanda yake faɗan Allah Allah ya gaya masa amma ya bashi izinin ya faɗi abin da ya faɗa din ba da lafazin alkur'ani wanda ake ba da nassin alkur'ani wanda ake karantawa ba shine hadithul qudsi ko kuma abin da Allah ya sanar da shi na hukunci kan ya isar ga al'umma wanda ke isarwa na sauran sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su wahayi ne mutarrif ibn abdullah ibn shakhir ɗaya daga cikin a'immatit tabi'in yana cewa kana jibril yanzilu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bis sunna kama yanzilu alaihi bil qur'an jibril ya kasance yana saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani as-sunna kama yadda yake saukar masa alqur'ani wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna yana magana tare da Dihya ibn Khalifat al-Kalbi Dihya ta ibn Khalifat al-Kalbi wanda daga cikin sahabbai ne da Allah ya bashi kyakkyawar kama sau da yawa mala'ika jibril in zai zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da kamarsa domin zuwa mala'ika jibril ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuska daban-daban ne yakan zo da asalin sifar halittarsa wanda sau biyu ya zo ga annabi sallallahu alaihi da asalin wannan sifar halittar yakan zo da sifar wani bako wanda ba a san shi ba balaraban daji kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina umar mafi yawan zuwansa kuwa yana zuwa a a sifar halifa dishiya ibnu khalifa eh, al-kalbi wani lokaci kuma ya zo masa a cikin zuciyarsa kawai sai dai ya gaya masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus nafata fi raw'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha ruhul qudus malaika jibril ya fada a cikin zuciyata ya tofa magana a cikin zuciyata cewa babu ran da zai mutu sai ya cika ajalinsa da arzikin da aka rubuta masa to wayannan sifofin da malaika jibril yake zuwa ne to wata ran ummu sallama tace ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Dihya ibnu Khalifat al-Kalbi taji suna maganar waɗansu abubuwa sai ta ji abinda Dihya yake gaya masa yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗan su akan minbari sai ummu sallama tace na ganka tare da Dihya kuma ya gaya maka waɗansu abubuwa sai na ji kana faɗan waɗansu sai na ji kana faɗa akan minbari Ya ce ai wannan ba dihiya bane jibrilu ne shi ya zo yake sana'i shi ya zo yake isar min abin da Allah ya auko shi zuwa gare ni to kaga da ummu sallama ta ji inda qur'ani ne ta san qur'ani ne ai amma abin da ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ba alqur'ani bane inda qur'ani ne za ta ji ta ji yana karanta wannan alqur'ani ba alqur'ani bane sunna ne saboda haka hatta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa jibril ne yake sauko da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zo a cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura a cikin linjila kai cewa abin da ya ji shi zai faɗa baya magana daga kansa sai dai abinda da ya ji lokacin da ina masu yan uwa wanda suke gunaye wajen ilimin bible ai sun san wannan magana ko whatever he hears to Isaiah Ishaq ne ko sannan Ishaq <laughs> eh, to ka gani yana cikin abin sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sifan wanda suka gabata cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa shi zai faɗa wato abinda aka gaya masa na wahayi shi zai faɗa to don haka kuwa in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka bi domin shi ne ya faɗa ba maganar sa bace sallallahu wa salamuhu alai wahayi ne wanda Allah ta'ala ya masa kamar yadda alqur'ani yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda haka wannan ya nuna muhimmancin da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kan cewa wanda zai ce kawai shi alqur'ani kawai zai bi ba zai bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ƙarya yake baya bin alqur'ani tunda in yana bin alkur'ani lalle ya bi wannan aya wanda ku yayi ƙaryata ya ki bin aya guda ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani baya bin alkur'ani gabaki ɗaya domin alkur'ani ko ka ɗauke shi ka bi shi gabaki ɗaya ko kuma ka ajiye shi gabaki ɗaya amma ba zai yiwu ba ka zamanto nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da sashi mun kafirce ma sashi wannan yahudanci kenan ba addinin musulunci ba Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk